Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Lahadi a kan mitoci 19,31 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya ji mu ta tashar ta VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya da kuma alfa rediyo a birnin kumasi na kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a mu da wannan lokaci, Baba ya ku makeri ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirin mu na yanzu muna tafi da shirin zaɓe ko naɗi, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. assalamu alaikum ga cikakkun labaran sai dai za mu na aikin gafara na ɗan jinkiri da muka samu na wasu 'yan daƙiƙu kafin mu fara gabatar da shirin namu jama'ai a najeriya sun tabbatar a jiya asabar cewa an kashe mutane 55 a cikin wata gama tsakanin matasan krista da musulmi a arewacin najeriya tashin hankalin na ranar alhamis ya barke ne biyu bayan wata jayayya tsakanin matasan kristan da na musulmi a wata kasuwa a jihar kaduna da ke tsakiyar arewacin najeriya a cewar mazauna yankin suna faɗa wa manema labarai a cikin wata sanarwa daga ofishin shugaban kasa mai magana da yawun shugaba muhammad buhari ya ce shugaban ya yi allah wadai da wannan tashin hankali da aka samu a kasuwar magani a kaduna wanda ya sanadiyar mutuwar mutane 55 kwamishinan 'yan sanda na kaduna abdulrahman ahmad ya faɗa a ranar juma'a cewa an kama mutane 22 da suke da hannu a cikin wannan tashin hankalin jami'ai a kaduna sun faɗa wa kamfanin dillancin labaran faransa cewa an kafa dokar hana fita a kowane lokaci a yankin kasuwar magani inda aka samu tashin hankalin kasashen faransa da jamus sun yi allah wadai da kashe dan jaridan saudiya nan kamal kashoge a cikin ofishin jakadancin saudiya a istanbul ministan harkokin wajen faransa genevieve le ya kira da ajiya asabar a kan gudanar da sahihi kuma cikakken bincike domin gano takamammen waɗanda suka kashe kashogi lidrian ya kuma ce wanda aka same shi da laifi na aikata wannan ɗanyen aikin to ya kamata a hukunta shi bisa ga laifinsa shugaban jamus angela merkel da ministan harkokin wajen tahiko mas sun fitar da wata sadarwa haɗin gwiwa suna yin allah wadai da wannan kisar da aka yi da kakkausar lafazi sun ci gaba da cewa suna sa ran saudi arabia za ta tabbatar da gaskiya wurin ba da cikakken bayani akan mutuwar kashogi kano suka ce bayanai da aka fitar a kan wannan batun bai isa ba makel ta ce babu wani bayani mai gamsarwa da aka yi kuma ya kamata a yi musu cikakken bayani babban jami'ar shirye-shiryen harkokin wajen kungiyar tarayyar turai federica mogherini ta faɗa a jiya asabar cewa yayin da aka wato yanayi da aka kashe kashoge babban abin damuwa ne kuma ta yi kira ga tabbatar da binciken kwakwaf da gaskiya da adalci akan wannan batu kalaman na shugabannin turai na, zama mayar da martani ne a kan sanarwa da saudi arabia ta yi a kan kashe kashoge wanda ta ce wanda ya ɓace tun lokacin da ya shiga ofishin jakadancin saudi arabia istanbul a ranar biyu ga watan oktoba na wannan shekara cewa ya mutu ne a cikin ofishin jakadancinta bayan ya yi fada da wasu mutane a nan ofishin ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc an kashe mutane goma sha biyar kana wasu sittin suka jikata a asabar yayin da wani dan kunar bakin wake ya yi yunkurin shiga wata rumfar zaɓe wanda ake gudanar da zaɓen 'yan majalisu a arewacin kabul akwai 'yan sanda guda takwas a cikin waɗanda suka mutum wanda suka yi kokarin tare shi maharin a lokacin da yake kokarin shigewa shingen farko na jami'an tsaro domin ya tada bam ɗin jikinsa wanda ya tada bam ɗin a nan gurin rahotanni sun ce zaɓen 'yan majalisar da na majalisar dokoki a jiya asabar ya fuskanci hare-haren bama-bamai daga 'yan ta'adda amma kuma an samu dogayen layuka na miliyoyin mutane da suke kada ƙuri'unsu. kungiyar taliban dai ta yi ta yin barazana da kashedi cewa za ta kai hare-hare a rumfunan zaɓe da duk wasu harkokin zaɓe wanda za yi a cikin ƙasar labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To madalla yanzu kuma ga shirin zaɓe ko naɗi. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da dawa wannan shiri zaɓe ko naɗi da ke duba lamuran zaɓe ta hanyar gano adalci ko akasin haka a lamuran demokaradiyya da ke da tutiyar mulki na jama'a ne su ne kuma alƙalai. Ni ne naku, Nasiru Adamu zan gabatar. A cikin shirin wannan mako, me yasa 'yan siyasa ba za su bi ka'ida ba ta hanyar kaucewa kalaman ɓata juna tun da talakawa ne alƙalan ranar zaɓe? Za mu ji bayanin shugaban hukumar zaɓen Najeriya Farfesa Mahmudu Yakubu. Dattawan 'yan siyasa na nuna damuwa gaba da tikitin tsayawa takarar zaɓe ba hamayya. Muna da kwarin gowar APC za ta lashe zaben tara. in ji Hajiya Zainab Bagudu. PDP ta ce a ba da damar zaɓen adalci a gani. Waɗannan za su zo muku cikin shirin da yardar Allah. bayan kammala sai da 'yan takarar jam'iyyu in ka ɗebe sassa da ake da korafi don tunkarar zaben 2019 da za a gudanar a watan fabrairun baɗi insha Allah masu ruwa da tsaki na nana ta da siyasa ta cewa tamkar gasa ce in an yi zaɓe mutum ɗaya kan zama gwani shi ma shugaban hukumar zaben najeriya mahmud yakubu kan ja hankalin 'yan siyasar wajen kaucewa kalaman batanci da ko a mutu ko a yi rai a lokacin zaɓe. siyasar ko a mutu ko a yi rai ba zai haifa ma ƙasar nan ɗa mai ido ba siyasa abu ne na jin ra'ayin jama'a kuma siyasa abu ne wanda za a bar wa jama'a zaɓi saboda jama'a suke zaben shugabanni ta hanyar jam'iyyun siyasa to me amfanin hayaniya a yi ta faɗa a ta buge-buge siyasa ka faɗi ra'ayinka ne wani ya faɗi nasa amma alƙalan da su yi kunci a ƙarshe shine jamuwan ƙasa ranar zaɓe. za a iya cewa an samu ragowar aƙidar a ci zaɓe ko ta halin ƙaƙa in ya so a gama a kotu a yi ta tafka shari'a har wa'adin kujerar ma ya kare ba bakin zare Sanyin zuwa kotu dai ya faru ne a zaben 2015 inda tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan ya amince da kayi don haka da shi da jam'iyyarsa ta PDP ba su garzaya kotu ba. Amma akasarin zabukan baya akan tafi har kotun koli kafin jiran wa'adin shekaru hudu. Mu duba batun mika tikiti ba hamayya ga 'yan takara da jam'iyyu ke yi don dalilai da suka shafi waɗanda ake son su tsaya takarar da matsayar jam'iyyun ko su Dattijan siyasa Alhaji su Giwa Kuta daga jihar Neja ya bugo min waya yana nuna damuwa ga wannan tsari. Ana yawo da hankulan mutane. Kin da APC ta san cewa bata shirya akan maganar firamare din gaba. Da bata yaudare mutane su kwashe kuɗi kuma bayan haka ma kuɗin da aka sawa jama'a ya yi yawa. Ba son dan talaka ya zai fito ya ce yana neman tsayawa. To bayan haka ma menene ma na irin wannan zaɓuɓɓukan da ake yi. Me amfani shi? a je babu malamin zaɓe ba kowa a je kuma dawo da result nake to a mayar wa mutane da suka biya kuɗin su amma mayar musu da kuɗin su dan ba a zaɓe ba nake ya za a yi gida da mutane uku suna shugaba nace Buhari ne ce shugaban APC ko Tinubu ko ko ko Shimole abin ya kasance akwai wahala a ciki akwai abin kunya ciki a ce an kwace an kwace wani takara an ba wani sanata wai wai automatic ticket nace ina ne ake da wani tarihin siyasa Najeriya kana ji na ina jin ka da wai nace ban taba ji ba ban taba ji ba ba ma Najeriya ba Africa ne ban taba ji cewa an ba wani automatic ticket ba ban taba ji ba in ma za ba mutum automatic ticket to ya cancanci a ce mutanen da su zai suka zaɓe shi a wannan mazaɓan su ne za su yadda gaba ɗaya su ce sun amince wani kaza ya ci gaba da takarar shi amma ba kai eh, shugaban kasa ko wani shugaban fati ko wani leader na fati zai ce wai a ba wani automatic ticket wannan ba demokradiya bane ce ba gaskiya bane ba yi adalci ba ban taba ganin eh, ana ana siyasa irin wanda ba a Najeriya a duk duniya ba a duniya ba ma Najeriya ba yo ko an ba da tikiti kai tsaye ko kai a sunkuye masu zaɓe na da hurumin zabar wanda ransu yake so a kowace jam'iyya idan goma ta gwamnan jihar kebbi jiya zainab bagudu ta duba dandalin siyasar ne inda tabaronta ya hango apc za ta lashe zaɓe a dukkan matakai ko mai dalilanta zaɓe alhamdulillahi an yi primaries an gama kowane party da apc da pdp kuma muna shirye najeriya za a yi zaɓe 2019 insha allahu tsakanin wa'annan su ne dai manya-manyan party da aka sani to ni abinda nike tsaman zai faru ba wani abu ne ba banda abinda aka saba baba buhari zai miƙe mulkin sa ya sake shekara hudu insha allahu santa abubakar ba gudu gwamnoni na jam'iyyar apc hankali za su ci zaɓe za mu kuma ƙara cin wasu jihohin da ake tsammanin ba za a ci ba insha Allahu. ana ganin kamar wannan karon adawa ta yi karfi cewa ba mamaki ba ma wasu jihohin ba har ma da gwamnatin tarayya suna cewa lalle suna shirin koma me zaki ce kan wannan eh to idan baka da adawa baka da karfi kenan amma yanzu wadda apc ta yi karfin nan zan yi mamaki a ce wani jam'iyya ta zo ta karbi mulki hadde na ƙasa baki ɗaya akwai ayyuka da dama wanda wannan gwamnatin suka riga suka yi ban da gyaran bannan da aka bari na shekara goma sha shida an zo gashi nan a fili ana gani dan adam akwai wuya ka yi mashi komai daidai muna gani a namu kananan jihohin balle ka rike kasa ga baki daya amma in aka zauna aka tattance aka duba a hankali an samu ci gaba kwarai da gaske banda zama lafiya da aka samu daidai gwargwado a jihohin uh, borno da yobe inda ake samun tashin hankali na matsalar tsaro lokacin da na yi muku magana shekara biyu da ya wuce bara ma na gaya muku cewa babu na'urorin aiki a najeriya ga baki daya wanda ake gashi na kansa da shi to cikin shekara daya cikin 'yan watannin da suka wuce da shekara daya da rabi an samu wannan shin waye shi ba baba buhari ba suna nan zahiri a national hospital ka je ka gani akwai na'urorin gashi guda biyu sababbi fil wanda gwamnati ta sa me yasa tuntuni ba su sa shi ba ko akan wannan ni tabbas baba buhari zan zaba haka shi ma abdulkarim ɗayyabu na rundunar adalci na da irin wannan ra'ayin to duk ma wanda zai ce bai dace ba wa iki da shi kuma aka san buharin wani ifi buharin wa ine ne shi ni duk na san wanda suke cikin mulkin nan na sana gaya maka duk connection ne realignment of forces ne na wa'annan miyagun mutane kuma ba wai forces na ƙasa ba internal da external forces. Alhaji Abdulkarim ya zaka ce yan takara miyagun mutane tunda su ma suna da yanci a demokuraɗiyya su yi takara. To yancin su sai hana kuma su zama miyagu waye ba shi da laifi dan ba yi musu hukuncin ba ko dan ba kwato kuɗin ba. Na ga maka EFCC ga abin da ta faɗa ko ni na faɗa. Nuhu Rubadi yana nan da rai, Farida tana nan da Ko Nuhu Baɗi ya kama yar Obasanjo tana Sanat Iyabo, ya kama ɗan baban gida Muhammad ya kulle su. Ko duk ba haka ba? To kuma shauran za a kyale? Saboda haka magana ce ta kawai yanzu ni na imani an samu wata larura ce kawai. ba wai larurar rashin lafiya ba har kawai ba larurar kasan ma gaba ɗaya mutane sun gaza mutanen banza sun yi haɗa kansu mutanen kirki sun kasa. Jabul Abdulkari ma kai kana cewa kai ɗan jam'iyyar AD ne me yasa kake tallata ɗan takarar jam'iyyar APC? a to ai ba wai zancen dan takarar amma dan najeriya ne ni kuma na gaya maka ad din nan obasanjo tin ya riga ya ragarga da ita kuma nake so in zuba ido in gani amma wannan kuma ai ba zai hana in yi abin da soja ne ni da nake rigima da sojoji ko kuma da aka rinka dauka na a kwamitoci lokacin da Buhari dan a ni kwamiti soja ne ni ai duk abubuwa ne na cewa dan Najeriya ne ni mai haƙƙi da yanci daidai da kowa ai babban kuskuren da aka yi da aka sallama wa masu mulki da masu rigima da masu mulki duk a cikin ƙasa yake hannu suke ta saboda haka sauran mutane wanda suke sune mafi yawa iri na aka ɗauka kamar mu wa da haƙi a ciki to nake so nuna musu kuskuren su ba haka bane. ne. wakilan pdp a lokacin tattara sakamakon zaben shekarar 2015 da suka da gorze orobebe sun yi zargin an yi amfani da yara da wasu hanyoyi wajen kayar da su zaben bayan mulkin shekaru goma sha shida kuma sun ce duk da karatar ƙuri'unsu da na apc da ke gado a yanzu ba yawan da zai tada hankali kakakin shugaban pdp uche secondos wato shehu yusufu kura ya ce a dai adalci a zaben mai zuwa don ganin taurarin pdp sun dawo ne ko kuwa a'a yana magana ne kan zanga-zangar da 'yan pdp suka yi zuwa hukumar zaɓe da nuna su suka lashe zaben oshin zaben da aka yi na karashe wato supplementary da aka yi din nan na jihar oshin ba mu yadda da shi ba abinda muke so su sanar da cewa dan takarar mu shi ya ci zaɓe kuma a tabbata an bashi zabensa kuma kowa a duniya su ma kungiyoyin 'yan kallo na amerika da tarayyar turai da ingila sun ce wannan zaɓe bai zaɓu ba ba a yi gaskiya ba shugabanninmu gaba ɗaya tun daga kan uce secondus har zuwa shugaban majalisar dattijai har zuwa sanatoci har zuwa 'yan takarar shugaban ƙasarmu wasu daga cikinsu suka shugabance mu gaba ɗaya daga ofishin jam'iyya zuwa hedikwatar hukumar zaɓe domin mu gaya mata cewa abin da muke sa rai ta yi na farko ta ba mu mu na biyu kuma idan wannan tsarin za ta bi na baka ci ba ka ci ka ci baka ci ci ba to ba mu yadda da shi a yi amfani da shi a zaɓe na gaba ba don haka muka ja hankalinta shugabanninmu suka ja hankalinta cewa ke fa mai zaman kanki ce to idan ba za ki iya rike independent ɗinki ba to za mu gyara miki zama domin idan ke ba za ki iya wa kanki kyaman leli ki fuskanci gaskiya ba to muna da hali da 'yanci da tsari da za mu gyara wannan komai wayan wayo ya san naki janar muhammadu buhari ya ce a kasa a tsare a jira a raka har ma da wani abu ya karasa to mu ma muna nan akan wannan batu a wannan zaɓe na 2019 za mu kasa za mu tsare za mu jira za mu raka kowa ya taba mana kuma za a yi fito na fito da mu domin me domin abin da ya ci doma ba zai bar a ba kuma idan har abin da pdp aka yi mata apc ta yi mata a wancan zaben da ta ce a kasa a tsare a raka a jira kowa ya taba a halaka shi idan ya yi masu aiki a wancan karan mu ma ba abin da zai hana yi mana aiki a wannan karan. Shi su kamar kana kira fa ga tashin hankali ne. Ko kaɗan a wancan karan da mai girma mai daraja mai kima janar muhammadu buhari ya faɗa ba wanne ice da shi ya kiran tashin hankali ya ce a jira a raka a kasa a tsare kowa ya taba a yi masa abin da yake so a yi masa kuma ice za a yi kare jini biri jini mu ma abin da muke sha da mutanenmu ba mu ce a yi tashin hankali ba amma dai kamar inna malam aminu kano i koya wa talaka ba mu yadda da magudin zaɓe ba ba mu yadda da satar akwati ba ba mu yadda da cika ƙuri'a a akwati ba ba mu yadda da barazanar 'yan sanda ba ba mu yadda da barazanar sss ba ba mu yadda da bada kuɗi a gurin zaɓe ba wannan su ne aƙidojin pdp a yanzu kuma a kanta ne za mu tsaya a kansu ne za mu tsaya kuma a kansu za mu ci zaɓe saboda haka muna so a zauna lafiya muna so a taya 'yan sanda su tabbatar da zaman lafiya a najeriya amma magudi a najeriya ko da wani irin kama ko da wace irin siga za mu ga mutanen mu su tabbatar ƙuri'ar su ta yi aiki wanda ya ci a bashi inda muka faɗi muka yadda mun faɗi to babu wani mutum da zai zo ya amfani da 'yan sanda ko hukumar zaɓe ya faɗi zaɓe sannan ya ƙi yadda ya faɗi. daga jamhuriya ta biyu zuwa yanzu mpn pdp da apc da ke kan gado suka jagoranci gwamnatin tarayya 2019 sai allah ya kai mu mu ga wanda zai rike fadar aso rock masu sauraro da wannan muke kawo karshen shirin wannan makon sai makon gobe insha Allah a madadin muryar amurka da mai haɗa mana sauti julie gresham ni ma madugun shirin nasiru adamu alika ke cewa wassalamu alaikum Madalla waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman. muhimmancin sadarwar zamani kama daga wayar salula yanar gizo da tauraron dan adam ba za ta misaltu a takaitaccen bayani ba sai dai ba shakka hanyoyin amfani da kafar yada labarai na dandalin musayar ra'ayi ta yanar gizo ka iya zama mai amfani ko illa amfani ta fuskan fahimtar bambancin ɗabi'un mutane sadar da saƙo ga shugabannin siyasa furta albarkacin baki da sauransu sai dai illar ta shafi yada labarai da ba su da tushe yada kiyayya tsiraici har ma yakan kai ga fasikanci 'yan najeriya dai hazikai ne wajen amfani da dandalin twitter facebook bbm to go high five har ma da buɗe dandalin watsa labarai a yanar gizo kamar gamji dandalin siyasa dokin karfe da sahara reporters da ke watsa labarai daga amurka Shugaban Makata Foundation Dr. Kole Shatima ya ce talakawa ka iya amfani da kafafen wajen aika sako ga shugabanni. Mun san wanda aka zaɓe su don dama daga an zaɓe su ba sa koma gida amma da su yi amfani da wannan na'urorin su aika masa sako su tambaya su ji cin wannan abin da kai dinnan kai ko baka yi ba. To tun muna ganin cewa idan dai talakawa suka ci gaba da janyo hankalin um, wanda aka zaɓe su akan abubuwan da yasa ya kamata su yi da sauransu din koma ma da bamu samu uh, riba gaba daya ba kila ko kashi goma ko kashi ishirin daga cikin riban da aka samu to wannan kaga zai iya taimakawa cewa talakoki abin da suke nema din insha Allah watakila za a samu maganin sa. Aminu Yara Maude na daga matasa 'yan siyasa da ke amfani da kafafen na zamani ina ganin matasa ya kamata su yi amfani da wa'annan kafafen sadarwa domin matsa ma shugabanni kamar yadda abubuwan da suka faru ba wai ina cewa mun yi amfani da shi wajen tada husuma a Najeriya bane amma akwai abubuwa da ake faruwa da yawa wanda ya kamata shugabanni su sani domin su gyara yadda suke tafiyar da shugabancin su ta hanyar Facebook din da matsa musu ma lamba ta hanyar Facebook din maimakon mu mai da hanya Facebook ya zama hanya haddasa kiyaye tsakanin mu domin abubuwan da suke faruwa a Najeriya in ma rashin kyakkyawan shugabanci ne zaka dauka cewa ya shafi kowa matashin arewa da matashin kudu duk suna cikin matsala matsalar in musulmi ne ko kirista yana cikin matsalar in wace kabila ma kake ciki kana cikin matsalar to haka ina ganin ya kamata su matasa su yi amfani da wannan kafafen sadarwa domin matsa ma shugabanni wajen kyautata rayuwar al'ummar Najeriya musamman mutanen da suka zaɓe su zuwa innan eh, mukami da suke kai. Na shiga gari don jin ra'ayoyin jama'a kan kafafen na zamani inda wasu ke ganin alherinsu wasu na ganin akasin haka. ni sunana Dalhatu Ibrahim kuma ni mutumin zade da sun taba rayuwa na a fannoni da dama kamar ta hanyar gamuwa da mutane waɗanda kun daɗe ba ku sadu ba ta wannan kafofi sun taimaka kwarai kun samu kun haɗu da su. Aisha Sani Abdullahi. Gaskiya yana haɗa har aure ma saboda wasu ma ba ma san junansu ba amma har sai ya kai ga aure wasu kuma lalata wanda iyayensu ba wai sani suka yi ba. Ta wani fannin yana da kyau ta wani fannin gaskiya bai da kyau. Tun ba yara wanda ba san me suke ba. sai suke shiga irin wa'annan abubuwan da iyayensu ba sani suka yi ba sai su ma iyayensu karya su ce sun tafi guri kaza which karya suke yi sun tafi su haɗu da maza ne saboda kurin ka haɗu da namiji baka san shi ba ya gama maka ƙaryayyakin shi da wannan ya aiko maka da namban shi kun yi magana sai kurin ku je ku haɗu which iyayensu ba sani ba shine har abin da ma ya sillan wannan yarinya da ta tafi Lagos har ya ajalinta alherin su kaɗan ne gaskiya illan shi ya fi yawa amma mu a yanzu gaskiya ba mu lura da wannan abun sai wanda ya zo na ya lura da shi sosai kamar bibiyan ɗin ne wasu sai su rinka aika da hotunan banza irin da abubuwa haka da iyayensu ba sani suka ba kuma kafin su sani ya tafi gurin wa'insu mutane daban-daban sai dai kurin su rinka kallon su da shi haka in sun haɗu da su su ce oh wannan yarinya a kaza kaza kaza tun ana ganin mutum da mutunci a da ba a ganin shi da mutunci ba shakka wasu matasa kan yi amfani da kafafen ta hanyar hanyar da ba su dace ba. kamar labarin wata matar aure da ta kama mijinta na ɗaukan hoton al'aurarsa inda zai aika wata abokiyar hurɗarsa a waje wasu mata ma na ɗaukan tsiraicinsu ta wayoyin salula inda suke aika wa samarinsu ta hakan kan nuna taɓarɓarewar tarbiyya sale shehu ashaka murya amurka abuja najeriya ina muka dosa sai ka ce bayi muka zan muto zanga-zangar nan talmana bata zamo to nan fitina ba. Yan arewa ina muka dosa sai ka ce bayi muka zan muto zanga-zangar nan talmana bata zamo to nan fitina ba. Dubi tarihin yan baiwa an kashe su kamar ba kowa sun kashe shi ta fawa sun kashe sana zama gawa murtala ramatu na arewa umaru musa yar addu'a wanda sun kai ba sa sa su suke da abin furtawa ko ba yancin zancewa arewa da sauran kallo matasa mun zama kwallo daga zancen san kan bayan Allah wanda ke kudu dolan kuka. An yi gumba mai dubawa ko a ce barna suka shuka. Ga matasa yau yan kishi sun fito an bi su da suka. Ga mawaƙa ma na gefe kan hajjin ba mu ba kowa in ya debo shahararsa akan mu yake ji bugawa arewa da sauran kallo matasa mun zama kwallo daga zancen kota kwana kwana tawa na ta hakilo tun yana karami dan yaro wasu ke taron baka sata har zuwa yau garba up. ta hanawa arzikin da suke daga gadara To madalla kuna sauraron waɗannan shirye-shirye ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai can an jima da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri inda za ku ji shirin nagari na kowa. Yanzu a madadin kowa da kowa a dan sashen Hausa na muryar Amurka. Baba ya ko makeri ne daga nan Washington nake sallama da ku a huta lafiya. VOA Afrique, dites-le à un ami.